Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. ‘yan uwa barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha tawa mai albarka. A darasinmu na yau za mu yi magana ne akan ya za a ka sa WhatsApp ɗinka security. Misali WhatsApp ɗinka mutane suna karɓa kawai ka ga direct mutum kawai yana karɓa zai je buɗe ma WhatsApp ya ta ma bincike a cikin WhatsApp. To insha Allah a wannan bidiyo zan nuna ma yadda za ka yi ka sa wannan WhatsApp ɗin naka security kenan ka rufe wannan WhatsApp ɗin naka. kada ka manta idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel din ka danna min subscribe sannan ka danna min alamar kararrawa ta daga na ɗora sabbin shirye-shirye na su zo gare kai tsaye sannan ka danna bidiyon nan alamar like sannan kai shiya don yan wasu gani su masu amfana mu je zuwa cikin bidiyon abinda zaka fara yi shine zaka je ka shiga izuwa cikin WhatsApp ɗinka wannan shine WhatsApp ɗinmu dare za mu shiga zuwa cikin whatsapp ɗinmu bayan mun shiga whatsapp ɗinmu za ku ga zai buɗe kai tsaye kun ga whatsapp ɗin ya buɗe kai tsaye to kowane whatsapp ne da kai in gb ne da kai in business ne da kai dai akwai waɗannan ɗigo-ɗigo guda uku a gurin inda za ka je ka nemo setting kenan za mu danna a kan gurin bayan ka danna a kan gurin za ka je ka nemi inda aka rubuta setting gashi nan daga ƙasan nan za ka danna a wajen bayan ka danna za ka je ka nemi inda aka rubuta frequency za ka danna a kan frequency bayan ka danna a kan frequency ya buɗe sai ka janyo a hankali ka duba za ka je ƙarshen ƙasa da ƙasa gashi nan za ku ga an sa fingerprint lock idan wayanka yana da fingerprint kenan to za ka kunna na fingerprint ne idan kuma wayanka ba shi da fingerprint a gurin za ka ga ya rubuta ma za ka iya sa fetin fin da dai sauransu to mu da ke wayan ma akwai fingerprint a jiki to za su nuna mu sa fingerprint gashi nan sai mu danna akan fingerprint lock ɗin nan bayan mun danna gashi nan za ku ga all look with fingerprint sai mu kunna akan wannan makunna da bayan mun kunna za su buƙaci mu saka fingerprint namu sai mu dana a kai bayan mun saka gashi nan za ku gani za su nuno ma immediately kake so ya kasance kowane lokaci kana fita daga WhatsApp idan ka dawo sai nuna ma fingerprint ko kuma duk bayan minti ɗaya kake buƙata ko kuma duk bayan minti ɗaya kake buƙata wannan fingerprints ɗin ya shiga ko kuma duk after 30 minutes kake buƙata to direct zaɓin farko zaka bari immediately kenan to daga zarar ka danna akan immediately sai ka yo back kawai bayan ka yo back kawai sai ka yi free yanzu direct bayan ka fito idan ka tashi za ka koma whatsapp ɗinka za ka ga whatsapp ɗinka ya sama security yanzu za mu shiga izuwa cikin whatsapp ɗinmu gashi nan mun danna a cikin whatsapp ɗinmu yanzu za ku ga gashi nan an sa whatsapp lock WhatsApp ɗin mu kenan ya rufe to babu wanda zai iya shiga sai wanda fingerprints ɗin hannunsa kai kenan da daga ka zo kawai zaka sa akan fingerprints naka kenan WhatsApp ɗin ka ya buɗe wannan ita ce hanya da zaka bi wadda zaka rufe WhatsApp din ka ka sa mai security kar ku manta danna mana subscribe da alamar ƙarra a wannan tasha ta mai albarka nagode